السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى akan darasinmu cikin littafin addabuwar da ba wadda shehun musulunci ibn al-qayyim ya wallafa wadda wannan shine darasi na uku a cikin littafin insha Allah kamar yadda muka gabatar shi littafin amsa ce ta tambaya guda ɗaya da aka ma ibn al tambayar ita ce wani mutum ne aka jarabce shi da wata jarraba a rayuwa abu na farko wannan jarraba wannan fitina da take tattare da shi ya gama lissafinsa baki ɗaya ya fahimci cewa matukar bai samu dama matukar bai samu iko ya rabu da wannan jarraba da take tare da shi ba za ta bata mishi duniyarsa za ta bata mishi lahirarsa zai yi asarar rayuwar duniyarsa zai yi asarar rayuwarsa ta alkiyama ya sake cewa ya yi duk iya abin da zai yi ta kowace hanya ya ga ya samu warwara daga wannan jarraba da ya faɗa ciki amma babu abin da ke faruwa sai da ɗaruruwar wannan matsala din saboda ka ya kawo kukansa a ba shi shawara wata hanya zai bi ya fita daga cikin wannan matsala da ta da baibaye shi wadda makomarta shine asarar duniyarsa da asarar lahirarsa bayan malam ya yi godiya ma Allah abu na farko malam ya ce likulli da'in dawa kowace cuta akwai maganinta kowace matsala akwai mawarwararta malam ya kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka tabbatar da cewa babu wata cuta da Allah ya saukar da ita a bayan ƙasa face sai da ya saukar da maganinta hanyar da za a bi a magance ta babu wata matsala da take bayan ƙasa face Allah ya saukar da mawarwaran wannan matsala din saboda akwai magani malam ya ce mishi akwai magani babi na biyu malam sai ya ce in mutum bai san abu ba bai san yayi za a warware ba bai san yayi za a warware ba za a warware ba to maganin sa shine ya tambaya Da waqul ayyi as-su'al maganin jahilci shine tambaya ta hanyar tambaya mutum zai samu warwara daga cikin abin da ya dame shi duk wanda ya koya cuta cuta za ta koye shi abu na farko malam sai ce alqur'anu shifa'un shi alqur'ani magani ne waraka ne malam ya tattauna akan magani da alqur'ani yake na cututtukan zuciya shakka kokonto da duk wani dangin cuta da take take da baibayan zuciyar mutum alqur'ani Allah ya saukar da shi domin ya warkar da mutum daga irin waɗannan cututtuka mutum zai kamu da ciwon hasada ya kamu da ciwon zina zina ciwo ne Allah ya sauke sata ciwo ne yanzu mutum ba zai iya zuwa asibiti ya bi layi ya yanki kati ya je gaban likita ya zauna likita ya ce mishi me yake damun ka ya ce da ba kaga wannan ko a cikin hospital ba za a bashi magani ba to abin da ke magance wannan irin cututtuka shine alkur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ciwo ta dabaibaye shi idan ya samu magani daga alkur'ani da sunna ya samu karantaswa bisa ta tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sai ka samu a cikin kwanaki ya dawo mutumin da al'umma ta fi amfana hakan ya tafi waɗannan miyagun ɗabi'un sun tafi bangare na biyu alkur'ani kuma waraka ne na magani irin na ganganci. malam ya bada misali wani sarki da wani abu mai dafi ya cije shi aka yi mishi magani da alkur'ani babi na gaba malam ya tattauna akan abin da ya shafi addu'a da kuma matsalolin da addu'a takan iya samu ya zan mutum ba amsa mishi addu'arsa ba Allah ya samu dace ɗaya daga cikin ababa na ƙarshe da muka tattauna a kansu a wancan darasi na baya shine miyagun ayyuka sukan hana a amsa addu'ar mutum daga cikinsu shine cin haram cin haram yana ɗaya daga cikin ababen da suke yanke alaƙa tsakanin bawa da Allah. Daga lokacin da mutum ya fara cin haram, to daga inda ya ci haram ɗin a musulunci, an mishi roadblock na ci gaba a addini. Saboda iya rayuwar da zai sai dai ya koma da baya amma ba zai tsare babu abu mafi muni a mu'amalar da mutum zai yi kamar a ce abun da zai ci ko ya tufatar da kansa ko ya tufatar da iyalansa yana samun sa ta hanyar haramu yana da hadari mafi girman hadarin shine yanke alaka tsakanin Allah da wannan mutum annabi ya bada labarin wani mutum matafiyi ya shiga halin kakani kura ya da baibaye shi kansa ya tunkuse ya shiga duk wani hali da ya kamata Allah ya amsa addu'ansa a taimake shi annabi ya ce kuma yaya za a yi a taimaki wannan mutum bayan abincinsa haramun ne abin shansa haramun ne duk abin da ke ɗawainiya da shi a rayuwa ta hanyar haramun yake samu annabi ya ce fa anna da ku. wata musifa ta samu banu Isra'il wadda su ma suka fita domin roƙon Allah akan yayi musu Allah sai yi wahayi ma annabinsu cewa waɗannan mutane da suka fito suna neman taimakona, suna neman agaji da gudumawa na in fidda su a cikin halin kakanikayi da suka shiga yace sun fito ne da najastaccen jiki jikinsu dauda ya tabaibaye shi dauda irin na najasar cin haram manzon Allah ke duk abin da mutum ya kara a jikinsa na maiko ko kiba ko nama ta tsiro ko wani bangare na jikinsa ya haɓaka amma ya haɓaka ne da wani abu na haramun annabi ya ce na rantse da wanda ya aiko ne da alkur'ani wuta za ta ci wannan haɓaka ne wannan kyalli wannan shekin annabi ya ce wuta ne za ta ci shi ya ce ga sunan suna ɗaga hannayensu zuwa gare ni waɗannan hannaye da su suka suka suka zubar da jinin bayin Allah da waɗannan hannaye suka cika gidajensu da dukiyar haramun Allah ya ce ka gaya musu al'ana hina da gababi alaikum to yanzu ne ma fushina ya tsananta akan kan walan tazadu minni illa bu'da ba da za ku ƙara na alaƙa da ni in ba in ta saboda ka Abu Zarrin yake cewa alaƙar kyakkyawan ɗabi'a da roƙon Allah kamar alakar kishiri ne da abinci ai mun san da tasirin kishiri a cikin abinci to haka alakar kyawawan ɗabi'u da roƙon Allah duk mutumin da ya zama yana bisa ayyuka na karkatu na kwarai wadda Allah ya yarda da su bisa karanta suwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to addu'o'insa suna saurin shiga akwai waɗansu mutane guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin su a cikin hadisin Bukhari tafiya suka yi suka je suka shiga kogo dutse ya zo ya rufe su a cikin kogon suka ɗaga hannu suka roƙi Allah akan ya fidda su sai da suka haɗa da tawassuli da kyawawan ayyukansu kun ga sai kogo ya buɗe kenan ko kenan ayyukan alkhairi ayyukan alkhairi suna taimakawa wajen a karbi addu'an mutum a biya mishi bukata kamar yadda gishiri ke kyautata dukkan abincin da ya shiga cikinsa Allah ya sa mu dace fasali na gaba malam yace addu'a'u shifa'u addu'a waraka ce malam da yazo zai fara ba da magunguna addu'a wa dawa to sai ya ga babban magani da ya kamata a fara da shi alqur'ani mun fahimta ko babu abinda Allah ya saukar na waraka na warware matsala kamar alqur'ani saboda haka malam yace addu'a ushfar addu'a roƙon Allah waraka ce wa du'a min anfa'il awdiya malam yace roƙon Allah addu'a yana daga cikin mafi amfanin magunguna duk wani magani da za a jarabta shi akan kowace irin musifa duk wani magani da za a jarabta shi akan kowace irin fitina duk wani magani da za a jarabta shi akan kowace irin cuta to ɗaya daga cikin magungunan da suka fita asiri wajen warkar da wannan matsalan shine roƙon Allah ba abin da ya haura roƙon Allah duk abin da za a jarabta ko menene abin in dai a warware wata matsala ce duk abin da ya dame ka ka sha kan matsalar yana daga cikin mafi ta'asirin magunguna da za ka yi amfani da shi shine roƙon Allah ka roƙi Allah a mai da al'amari zuwa ga Allah babu wani abun da ya fi ƙarfin Allah ko akwai shi babu duk abin da ya gagare ka ba zai gagari Allah ba kuma Allah ya buɗe ƙofar roƙo ne saboda duk abin da ya shafi bayi yana hannunsa ne baki daya sannan kuma roƙon Allah za ka roƙa ne don a biya maka bukatanka amma shi kan shi roƙon kuma ibada ne za a baka lada akan wannan addu'a da kake malam yace wa du'a'u min anfa'il adwiya addu'a yana daga cikin mafi amfanin magunguna wa huwa aduwul bala shi roƙon Allah abokin gaban bala'i duk inda bala'i ya kai bala'i duk inda fitina ta kai fitina duk inda jaraba ta kai jaraba a babban abokin gabanta wadda in ya zo gun za ta bar gun malam ya ce roƙon Allah jama'a muna fahimta wa huwa aduwul bala shi roƙon Allah abokin gaban bala'i ne duk lokacin da aka tasa wata musifa a gaba da roƙon Allah dole masifar ta tattara kayan ta bar inda take jama'a muna fahimta yadfa'uhu roƙon Allah yakan tunkuɗe kowace irin musifa wa yu'alijuhu kuma yana makance wannan musifa din wa yamna'u nuzulahu kuma asali ma yana hana saukar musifan in bata sauko ba to roƙon Allah na hana ta sauko jama'a mun fahimta la yaruddu al-qadar illa ad-du'a la yaruddu al-qada illa ad-du'a manzon Allah ce ba abin da ke tare kaddara kamar roƙon Allah haka Allah ya bada labarin mutanen Annabi Yunus falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fil hayati dunya wa mata'alahum ilahin an shiryo balbalin bala'i da suka koma zuwa ga Allah suka roki Allah shikenan sai bala'in ya wuce wannan komawansu zuwa ga Allah sai ya tare saukar musiba saboda haka malam yace wa yamna'u nuzulahu yana hana saukar masifa abinda zai sauka na fitina to roƙon Allah na tare saukar wannan masifan. wa yadfa'uhu yana tunkuɗe shi ya kore shi a duk inda bayin Allah suke au yukaffifuhu idza nazara ko kuma yakan rage zafin bala'in in bala'in ya sauko to roƙon Allah yana rage zafin wannan bala'in wa huwa silahul mu'min shi roƙon Allah takobi ne da mu'mini shi ne abin da ke ɗauka ya faɗaci abokin gabansa da shi duk abin da zai iya far mishi to yakan ɗauki wannan takobin ya yaƙe shi da shi kamar rawar hakim fi sahihihi kamar yadda alimamu hakim ya rawaito a cikin littafinsa min hadisi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu cikin hadisin Ali bin Abi Talib Allah yarda da shi kada yace kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace addu'a silahul mu'min shi addu'a takwabi ne na mu'mini wa imadu dini ginshiki ne na addini wa nuru samawati wal ardi sannan haske ne na samai da kasai duk da cewa hadisin bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba amma ma'anarsa dukkan nusus na shari'a ta tabbatar da shi kamar yadda malam yayi bayani a baya walahu ma'al bala'i salatu maqamat shi roƙon Allah yana da matsayi uku tare da bala'i duk abin da yake musifa ne duk abin da yake bala'i ne duk abinda da yake fitina ne to addu'a tana da matsayi uku tattare da wannan bala'i in kuma muna fahimta ahaduha na farko daga cikin waɗannan matsayi an yakuna aqwa min al-bala'i fayadfa'uhu na farko ya zan addu'ar roƙon Allah ta fi ƙarfin musifar da ta karo din to nan malam ce kai tsaye za su kore ka ta tun kuɗe ta ana roƙon Allah to shi kenan sai a kore wannan musifa roƙon Allah yana da wannan matsayi shine matsayi na farko abu na farko shine ya zan ƙarfin roƙon Allah ta'asirin roƙon Allah ya fi ƙarfin bala'in to wannan ana roƙon Allah Shi shikenan sai ya tunkuɗe wannan bala'i bala'i kuma sai ya kara gaba asani na biyu an kuna abu abu minar bala ko kuma roƙon Allah ya zan yana da rauni akan bala'i ƙarfin bala'i ya fi ƙarfin wannan roƙon Allah wata roƙon Allah ne irin na 'yan sigari haka ne wata roƙon Allah ne irin na ɗan wiwi wani ne ya je ya keɓanta da ‘yar wani ya shafe dare baki ɗaya ya zo ya roƙon Allah. A baya darasinmu na baya abinda malam ke cewa akwai roƙon Allah da fakansa ba a ɗame shi ba. Ya yi sako-sako ne ta yadda zaren idan bai samu ba duk kibiyar da aka sa duk yaɗin da take da shi ba za ta fita ta ta yi abin da ake bukata ba. To a salima akwai wadda in ya roƙi Allah ma Allah ba zai kasa akwai wanda in ya roƙi Allah Allah ba zai karɓi addu'a saboda haka malam yace matsayi na farko ya zama roƙon Allah karfinta inda ta fito fawon da take da shi ta fi karfin bala'i malam yace to ana sake wannan roƙon Allah kai tsaye za ta je tarwatsa bala'in a nemi bala'in a rasa sai dai a dinga ba da tarihin kuna نبي abu min albara ya zan shi wannan roƙon Allah shi ne mafi rauni akan bala'i ƙarfin bala'in ya fi ƙarfin roƙon Allah fa yakwi alaihi balagu to sai bala'in sai yayi sai yayi ta'asiri akan roƙon Allah fa yusabu bihi al sai a samu da wannan bala'i ya roƙi Allah amma kuma fa zai addu'ar roƙon Allah ƙarfinta bai kai ta je ta kaɗe roƙon Allah ta hana shi wucewa ba saboda haka duk da an yi roƙon Allah sai kuma ya zama bala'i ta zo ta tunkuɗe wannan roƙon Allah an samu bawa da wannan masifa din walakin kad yukaffifu malai amma dai duk da haka za ta rage ƙarfin bala'i duk da ba ta iya tare shi ta hana shi zuwa ba to amma in dai an roki Allah to insha Allah sai ta rage ta asirin wannan bala'i duk abin da kaga ya faru a hakan ma an rage mishi karfi wa in kana da'ifan ko da addu'ar da aka yi tana da rauni jama'a mun fahimta A الثالث نأكو أن يتكاوم أسامو gaba da gaba tsakanin roƙon Allah da kuma bala'i ƙarfin bala'in da ƙarfin roƙon Allah ɗaya idan roƙon Allah ƙarfinta inda ta fito tana da ta'asiri to za ta je ta tunkuɗe bala'in ne bangare na biyu idan kuma bala'i ya fi ƙarfin roƙon Allah da aka yi to sai ya zo ya tunkuɗe roƙon Allah sai ya wuce zai fara wa mutum malam yace matsayi na uku shine a samu muqawama a samu gaba da gaba tsakanin roƙon Allah da kuma bala'in karfin su daya malam yace wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu kowane ɗaya daga ciki sai ya hana dan uwansa yin aiki bala'i ta ci kwalan roƙon Allah ka roƙon Allah ta ci kwalan bala'i ba ku gani in ana faɗa wata ran ana haka kowa ya ci kwalan dan uwansa kuma ana tsaye malai to haka da su kai dai za ka rayu ne lalaka wala a rai roƙon Allahnka ya hana bala'i ya zo ya maka tonon asiri sannan bala'i kuma ƙarfinsa ya hana roƙon Allahnka ka zauna lafiya idan da bala'in ya fi ƙarfin roƙon Allahnka da wasu kana kurkuku ne to amma yanzu dai kana nan ne a gari kana san garin a cikin talauci roƙon Allahnka ya gagara bankaɗe bala'in ya wuce ka zauna lafiya bukatunka su biya bala'i kuma ƙarfinsa ya gagara tun kuɗe roƙon Allahnta bari ya zo ya farmaka to haka za a yi ta bugawa gwargwadon ayyukan alkhairinka gwargwadon ƙara ma addu'an ga ƙarfi duk ran da ka tashi kai kiyamul laili kamar ka sake tura wa'ansu mafol ne ma wannan roƙon Allah to daga lokacin da aka samu tawagar kai ƙarfi sai su murƙushe masifa sai ka kawai abubuwa sun to gwargwadon kuma lalacewanka ka yi roƙon Allah kuma ka ji ta ɗan shawili to ka tura wa bala'i ne wata tawaga kana zaune wata ran kana shaƙo yasa da shi kan sanda a kai to kaga bala'i ya yi nasara kenan Allah ya samu dace malam ya ce an yi takawama su yi gaba da gaba karfin su ya zama ɗaya wa yamna kullu wahidin minhuma sahibahu kowane ɗaya daga cikin su ya hana ɗan uwansa kazar kazar wa kadrawal hakimu fi sahihi al-imam hakim ya rawaito a cikin sahih nashi min hadisi aisha radiyallahu anha hadisin na na aisha Allah yarda da ita kala tace kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yubni hadarun min qadari taka tsantsan da barbaru ba su hana kaddara asuwa dabara a leka ma kafin ka wuce annabi ya ce baya hana ta hadisi ne ingantacce la yuguni hadarun min qadari annabi ya ce taka tsantsan a kula abi a hankali baya hana kaddara ta afka maka wa du'a annabi yace amma roƙon Allah yan yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzu yana aiki yana amfani akan masifar da ta sauka wa mimma lam yanzu tana aiki akan masifar da bai sauka ba kamar yadda muka yi bayani ta baya roƙon Allah tana amfanarwa akan masifar da ta sauka kuma roƙon Allah tana amfanarwa akan masifar da ta sauka ba Allah ya tsare wa innan bala'a yanzilu annabi ya ce bala'i yakan sauko fa yalqahu du'a'u sai addu'a ta je ta tare shi fa ya'talizani ila yawmil qiyama su yi ta murkushe murkushe har zuwa ranar alkiyama bala'i ya so to kai kuma dama ga roƙon Allah to dama ai abokin gaba ne jama'a kai ka dan wiwi in yi police da tsari ai ba sai mishi magana ba to dama abokan gaba ne malami saboda haka bala'in na saukowa roƙon Allah sai ya je sha gabansa annabi ya ce haka za su yi ta kaye kaye wannan ya kada wannan wannan ya kada wannan annabi ya ce har ranar alkiyama har iya karshen rayuwarka masifar ba ta samu kofar da za ta cin maka wa fihi aidan har ila yau al-imam hakim ya sake fitar da hadisi min hadisi ibn umara radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kale yace addu'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil lalle addu'a tana amfanarwa ga abin da ya sauka da abin da bai sauka ba fa alaikum ibadallah biddu'a annabi yace bayin Allah ina horon ku ku rike roƙon Allah jama'a muna ji annabi yace bayin Allah ina horon ina muku umurni ku rike roƙon Allah ku rike roƙon Allah ku rike roƙon Allah babu mutumin da zai zauna lafiya babu roƙon Allah babu wanda zai zauna lafiya ba tare da ya rike roƙon Allah wa fihi aidan min hadith sauban an sallallahu alaihi wa sallam har ila yau al-imam ya fitar hadithin sauban daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kale yace la yaruddul qadar illa du'a ba abin da ke mai da ƙaddara in ba roƙon Allah masifa bala'i wata fitina ba abin da ke iya mai da ita bata afku akan bawa ba manzon Allah yace sai roƙon Allah wala yazidu fil umri illa al bir sannan ba abin da ke ƙara rayuwa idan ba tsa'a ma Allah al birru shine rike addini tsayuwa akan tafarkin Allah biyayya wa Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to babu abin da ke ƙara ma rayuwa albarka irin albir shekaru ne kaɗan sai shekarun su zama shekaru ne masu alkai domin shi Allah a sunnar ma'ana a tsarin a lissafin da yake ma shekarunka yana lissafin ayyukan alkairinka duk abin da yake shirme ne aikin banza kai to nan kamar ka kona wannan lokacin ne a banza ba lokaci ne da zai amfane ka wa innar rajula la yuhramu rizq annabi yace lalle mutum akan haramta mishi arziki bi zambi yusibuhu saboda wani sabon Allah da ya cin mishi sanadiyar sabon Allah akan hana mutum wani abu da ya shafi arzikinsa mutum yakan yi wani abu ya samu yankewa tsakaninsa da Allah alakarsa da mahaliccinsa, ta samu matsala wa'yansu ababa da aka rubuta mishi Allah ya canza wannan abin gabarin yamhullahu ma yasha'u fasali na gaba al-ilhahu min asbabil ijab na wajen roƙon Allah yana daga cikin sabubban amsa roƙon Allah yanzu abin da muka karanta na baya shine roƙon Allah yana daga cikin mafi girman magunguna da suke amfani akan dukkan musifu kowane iri to yanzu malam ya bada wannan cewa roƙon Allah magani ne roƙon Allah yana daga cikin magunguna mafiya amfani wajen warware duk matsalar da ta shafi bayi to maimakon malam ya wuce sai kuma zai ba baka shawarwari ga hanyoyin da za a yi roƙon Allah ga hanyar da za a bi a roƙi Allah ga ladubban da za a haɗa lokacin roƙon Allah domin roƙon Allah ta samu ƙarfi wadda bala'i ba zai iya zuwa ya hana roƙon Allah ka ta ba ga kuma abubuwan da za su iya tasiri wajen hana roƙon Allah ka yayi ta asiri wajen ka samu biyan bukata sai daga cikin malam yace al ilhafu min asbabil ijab na yana daga cikin sabuba da ke sa Allah ya amsa mutum addu'a na ka roƙa ka sake ka roƙa ka sake ka roƙa ka sake ka roƙa ka nace sana'arka ka zama roƙon Allah ko da yaushe ka zama kana cikin roƙon Allah kar ka yanki bawan da Allah ya fi so daga cikin bayi shine bawan da ya fi naci wajen roƙon Allah domin shi Allah kullum yamin huwa bi sha'an wa min anfa'il adwiya malam yace yana daga cikin mafiya amfanin magunguna al ilhaqu fi du'a shine naci a wajen roƙon Allah wa ibn majah fi sunanihi al imam ibn majah ya fitar a cikin sunan nashi min hadith abi hurairata radiyallahu anhu qala hadisin abu huraira Allah yarda da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man lam yas'alillah yaghdab alayhi duk wanda bai roƙon Allah Allah na fushi shi <coughs> wanda bai roƙon Allah Allah na fushi da shi idan ka dubi hadisin kenan sakon da ke cikin hadisin Allah na so a roƙe shi har ma wanda bai roƙo ana fushi da shi kenan roƙon Allah yana daga cikin sabubban da zai sa bukatar ka tafiya sannan roƙon Allah yana daga cikin sabubban da zai sa Allah ya so ka annabi ya ce mallam ya tsalillaha yadda duk wanda bai roƙon Allah Allah yana fushi da shi wa fi sahihil hakim ya zo a cikin sahih na al-imamu hakim min hadisi Anas an annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin Anas daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> annabi yace la ta'ajjazu bi du'a kar ku dinga gajiyawa wajen roƙo kar ku dinga samun rauni wajen roƙon Allah kar biwan ku ya dinga mutuwa a wajen roƙon Allah fa innahu la yahliku ma'a du'a'i ahadun annabi yace yadda al'amarin yake ba wani mutum ɗaya da zai halaka matukar ya kulla alaka da roƙon Allah fa innahu la yahliku ma'a du'a'i ahad annabi ya ce babu wani ɗaya da zai halaka matukar ya rike roƙon Allah annabi ce kar ku gaji wajen roƙon Allah kar ku gaji wajen roƙon Allah annabi ya ce babu mutumin da zai halaka ya ɗaiɗaita, al'amarinsa ya ɗaiɗaita. annabi ya ce matukar ya kullu da roƙon Allah wa zakara al-auza'i an az-zuhri an urwa an aisha radiyallahu anha al-imam al-auza'i ya ambata daga al-imam daga watu bin zubair daga aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana ce, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce <clears throat> inna Allah yuhibbul mulhina fi du'a'i Allah madaukakin sarki yana son masu naci a wajen roƙon Allah lafazin wannan hadisi bai inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma waɗannan nasoki da muka karanta a baya sun wadatar da ma'anan wannan hadisi musamman wannan hadisi da annabi yake cewa wanda bai roƙon Allah Allah na fushi da shi kenan mai roƙon Allah Allah na son sa wa fi kitabiz zuhd lil imam Ahmad al-Qatada qala qala muwarraq ma wajadtu lil mu'mini masalan muwarraq yace ni dai ban samu wani misali kwatance ga mu'mini ba illa rajulan fil bahri ala kashabatin fa sai misalin wani mutum da yake kan wani kututture a cikin teku fa huwa yadu ya rab ya rab la Allah azza wa jalla an yuje wannan mutum yana ya Allah ya Allah ya Allah yana fatar Allah ya cece shi daga halin da yake ciki jama'a kun fahimci misalin yace ban ga wani misali da za a kwatanta mu'mini da shi ba a wajen roƙon Allah sai kamar mutumin da ruwa ya ci shi a kuma cikin teku wannan mutum sai ya samu wani kututturen ite sai ya rungume yana cikin wannan tekun kututturen na yawon ci wannan mutum zai yanke daga cewa ya Allah ya Allah yanzu wannan mutumin in ka mika mishi ko ka kola zai karba ba zai karba ba malaka to misalin mu'mini a game da roƙon Allah misalinsa kamar misalin mutumin da ruwa ne ya ci shi ya samu wani kungume ya riƙe wannan mutum zai mance da Allah ba zai mance da Allah ba to haka mu'mini yake yadda wannan mutumi da ya subce ya fada ruwa ruwa zai ci shi kaga babu dama alakarsa da ya Allah ya Allah ta kai to mana yace wallahi misalin mu'mini kenan a rayuwar duniya in dai mu'mini ya san duniya ya san rayuwar duniya ya san yadda Allah ya ba bada labarin duniya to kullum kamar a rungume ki da wani kututture wannan kututturen shine addini bayan ya rungume wannan kututturen sannan kuma yana ya Allah ya Allah ya Allah har ya kai bakin gaba ya haye lami lafiya amma duk wanda kaga ya sake addini to kamar ya sake wannan kututturen duk alqur'ani idan Allah ya zo ba da labarin masu komawa zuwa ga Allah da wannan misalin Allah maki bayarwa wa idza tashiyahum mautun kazzulani da Allah mukhlisin da din Allah ce ga nan mushrikai a cikin ruwa suna tafiya idan igiyar ruwa ta taso ta buki jirgin ruwan sai sama za ta rufe jirgin ruwan Allah ce sai su mance da raka sai su mance da ulza Allah ce kowa sai ya dawo tunani na ni kai yake yi fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu din a cikin suratul ankabut ma Allah yace duk lokacin da mushrikai suke cikin ruwa idan ta da yake ya wani musifa ya afko musu a cikin jirgin ruwa ana cikin tafiya an je an yi tsare-tsare wani ana cikin jirgin ana tafiya yana lissafin ribar da zai ci na kayan da ya samu wani ana cikin jirgin ruwan yana tunanin ya ga 'ya'yansa a kan idonsa saboda an kwana biyu ba a hannu ba wani yana marmari da tsokin ya ga iyalansa wani yana tsoki da marmari ya ganshi a cikin garinsu Allah ce daga inda aka samu matsala a cikin jirgin ruwa dalla man na illa yau Allah ce kowa sai manci mai kaya Allah ce sai manci sai dinga tunani ni ɗaya mai kaya, Allah ce shi ma sai manta da maganar ƴaƴa kowa Allah Allah Allah Allah to wannan shine misalin da Allah ma da kansa yake bugawa in ta to kowa sai ya dawo zuwa ga Allah saboda kamalan yace ni ban ga misalin da zan buga akan mu'mini ba sai kamar irin wannan misali wani mutum ne ruwa ya tashi cinsa ya samu kututture ya makale a cikin kututturen yana roƙon Allah ya kawo mishi ɗauki yana roƙon Allah ya kawo mishi tallafi da gudumawa da agaji a wannan hali yace to misalin mu'mini kenan yadda wannan mutum bai bai yankewa daga ya Allah ya Allah ya Allah to haka mu'mini a duniya bai yankewa daga ya Allah ya Allah ya kun ga misalin ya fito da matsayin roƙon Allah duk abin da mutum ke warwara a kai roƙon Allah ne hadisi ne ingantacce al-Imam Tirmidhi fi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka roki Allah ko da akan kishirin miyan gidan ka. kar ka shi kallon banza annabi yace ka roki Allah ko da akan igiyar silifar kai tunda rayuwa ba a hannunka take ba babu abin da ka fi karfin sai abin da Allah ya sa ka fi karfin jama'a ba ku taɓa ganin wadda silifar ta fi karfinsa ba ya je masallaci ya je kasuwa amma ba yi da ikon sa silifar sai kala daya hagu daban dama daban kuma ba da karfin ce ba daga cikin yake haka ne ku ba Allah ba. to manzon Allah yace ko akan igiyar silifas ka dinga roƙon Allah annabi yace ko akan kishirin miya na gidanka kar kai kallon kafi karfin sa annabi yace ka roki Allah akan hadisi ne ingantacce bare rayuwarka bare makomarka bare ƴaƴanka bare al'ummarka saboda ka shi mu'mini bai taɓa yankewa daga roƙon Allah kullum abin da nake gaya muku ƴan uwa ko ƙasar mu irin matsalar da ta shiga ciki abinda ta rasa roƙon Allah abinda ta rasa roƙon duk wanda zai faɗi magana akan ka sai ya faɗi magana ta sharri duk wanda zai faɗi wata magana ba za ka samu kafin ka samu mutum ɗaya da zai yi makasar addu'ar alkhairi sai ka samu wanda zai tsine mata albarka mutum wannan shine halin da mutane suke rayuwa Allah ya samu dace min mawani il ijab fasali na gaba malam yace daga cikin ababan da suke hana amsa roƙon Allah yanzu daga cikin sabubban da suke sa a amsa addu'ar mutum akwai nacin mutum a wajen roƙon Allah wani malami yace duk wanda kaga Allah ya jarabce shi da roƙon Allah to Allah zai sa ijaba ne a cikin roƙon Allah idan Allah bai da bukatar ya amsa addu'ar to ba a ba ka dama ma ka roki Allah za ki ga mutum a cikin matsala ku dinga kallon yadda al'ummar mu suke rayuwa za ki ga mutum a cikin matsala ya jijita ya imauta hankalinsa baya cikin sai ya yi wata biyu ko wata uku a cikin matsalar amma ba zai iya samun lokaci ko minti goma ya roki Allah ba idan ka gan shi ka a cikin damuwa yake a cikin kunci yake ya je Abuja ya dawo ya sake zuwa Abuja ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo amma duk wannan struggling da yake yi wallahi sai ka samu sai taba zama na minti goma sha biyar ya roki Allah to babu abu mafi amfani wajen warware matsaloli ɗan uwa kamar roƙon Allah kuma ɗaya daga cikin abin da ke da ta'asiri a wajen roƙon Allah shine naci maimaitawa da dogewa akan roƙon Allah abu na gaba shine min mawani'il ijaba shine ababen da ke hana a samu karɓuwan roƙon Allah in kai roƙon Allah ma Allah bari amsa kaga yanzu malam ne ba bada wani fa'ida ko cewa roƙon Allah shi yana daga cikin mafiya magunguna to amma yanzu yana gaya maka kuma waɗansu ababa da za su taimaka roƙon Allah kan ya karɓu kuma za a karanta maka abin da shi ma idan ya afku da kai roƙon Allah ba zai karɓu ba wa min al-afati allati tanna utarattuba athari su'ali alayhi yana daga cikin illoli aibubbuka wadda za su hana rattabuwan asarin addu'a akan roƙon Allah ta'asirin roƙon Allah ya aiwatu akan roƙon Allah ma'ana yana daga cikin aibubuka illoli da suke hana ta'asirin roƙon Allah idan an yi roƙon a ga sakamako lokacin da aka roƙi Allah an yasta'jil al-abdu shine bawa ya dinga gaugawar addu'a sha yanzu magani yanzu wa kana insanu ajula Allah ya dan adam yana da gaugawa yanzu inda za wani wani wata matsala za ta samu ɗalibi a nan makarantar wani rashin jituwa ya haɗa shi da wani malami kafin ya zai baki ya ya gama sai sa shi addu'a kuma inda za a ce a amsa addu'ar zai ce a amsa haka ne ko ba ka Allah a Qur'ani yace wa yad'ul insanu bi sharri du'a'ahu bil khairi ai wa yad'ul insanu bi sharri ka du'a'ihi bil khairi Allah yace dan adam yakan daga hannu ya roƙo sharri kamar yadda yake daga hannu ya roƙo alkhairi wa kana al-insanu ajula Allah ke don dan adam yana da gaugawa duk abin da ya faru so yake ya gani sha yanzu magani yanzu saboda haka al-isti'dan yin gaugawa neman gaggawa biyan bukata lokacin roƙon Allah shi ma na daga cikin dalilin da Allah bai amsa addu'a domin shi Allah ba a yanke mishi lokacin da zai biya bukata saboda cikar hikima irin ta Allah shi ya san yaushe ya kamata ka fara aihuwa shi ya san me ya kamata ka fara aihuwa shi ya sa ko istikara aka zo shi Allah zaɓi ake bashi ya zaɓa maka naki ba ya zaɓa maka naka in za ka roƙi Allah ka roƙi zaɓin Allah kar ka roƙi zaɓin saboda haka neman gaugawar addu'a na yi addu'a na yi addu'a har yanzu ni ban ga komai ba to in za ka shekara dubu kana yi ba za ka ga komai ba na daga cikin abin da yake hana a amsa addu'ar mutum jama'a mu fahimta ai wata matsalar ta jarraba ne za a gwada imanin ka ne a rere a tantance saboda ka dole sai ka dan tsantsana waɗannan kwanaki tukunna kuma sai a zo a maye maka da abin da yake mafi alkhairin wannan abu wa yastabtiul ijaba jinkirta amsa addu'a gani yayi addu'a yayi addu'a har yanzu ba a amsa ba jinkirin amsa addu'a mutum ya roki Allah yana ganin bukata ba ta biya ba to shi ma na daga cikin dalili na ba za a amsa addu'ar mutum ba yan uwa mun fahimta fa yastasira wai da addu'a sai mutum ya samu mutuwar jiki sai ya yi kwala wai da addu'a sai mai daina addu'a ka Kasan shi tun da yanzu yana neman appointment ko yana neman wani aiki yanzu yake so ya roƙi Allah yau zai ji ko a ba saboda idan yi ya yi ya ga har yanzu bai samu ba to sai mai daina to wannan ma dalili ne akan addu'ar ba za ta ba wa huwa bi manzilati man bazara bazaran au ta garsan annabi yace misalin mutumin da zai roki Allah in ya ga jinkirin biyan bukata ya ga jinkirin amsa addu'a ya samu mutuwar ciki ya dena kamar mutumin da ya shuka tsabarsa ya je shuka dawarsa ko ya shuka geronsa ko ya shuka masaransa au ta garsan ko ya dasa wani abin da ya dasa fa ja'ala yata'ahaduhu wa yaskiyahu sai ya dinga kai kawo yana kula da wannan gonan yana kula da wannan amfanin a je a mata noma a je a yi mata taki an yi ciro wa tsiyawu yana ba ta ruwa ana mata bayi falamma sabta a kamaluhu wa idrafu lokacin da ya ga jinkirin kosawarta da ƴaƴanta taraka huwa ahmalahu sai bar gonar ya fitar kan titi yayi noma ya tara gonarsa yayi noma an yi shuka an yi ciro an sa taki ba ga dai ai duk yanka za ka yi wata biyu kafin ka fara cina ko to shi da ya wata guda ya ga shiru wata guda da sati biyu da sati uku zuwa wata biyu sai ya bar gonan sai ya tafi abinsa zai amfani wannan abin da ya shuka ba zai amfana ba mana yace to wannan shine kwatancen mutumin da yake gaggawa yake gaugawa wajen shi sai an amsa mishi addu'ansa ko kuma yake bushe ko yake kunkuni in bai ga biyan bukata lokacin da ya roki Allah ba wa bi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari min hadith abi hurairah radiyallahu anhu hadisin abu hurairah Allah yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yustajabu li ahadikum ma lam yahzan annabi ya ce ana amsa addu'ar ɗayan ku matukar bai yi kaukawa matukar bai ci da zuci ba annabi ya ce ana amsa addu'a wa yaqulu ya ce da autu falam yustajabli na yi ta addu'a amma ba amsa mini ba wannan shine istidal annabi ya to matsar mutum bai yi wannan korafin ba annabi ya ce in ya roki Allah Allah da amsa mishi wa fi sahihi muslim ya zo kuma a cikin sahihu muslim anhu ai an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu yustajabu lil abdi bawa ba zai fushe ba ana amsa mishi addu'o'insa malam yaku bi ismin aw kafi'ati rahimin matkar bai ko da ta shafi sabon Allah ba ko kuma bai yi addu'a akan yanke zumunci addu'a akan bayin Allah addu'a akan al'umma addu'a akan waɗansu mutane tunkulallu addu'a ne ta sabon Allah Allah bai tsinta shine a suratu Yunus Allah yake cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra tijarahum bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum Allah yake inda Allah na gaugawan a karban addu'ar da mutane suke yi na sharri a kan kansu da kansu da junansu kamar yadda Allah ke gaugawan karban addu'ar su na alkhairi Allah ke laqudiya ilayhim ajaluhum da an karanta ajalin su baki daya ma'ana da babu kowa a duniya babu laifi ka yi addu'a ma wadda ya zalunce ka wannan an baka dama amma ka yi hakuri ka yafe shi ne abin da ya fi in kuma za ka yi to ka yi addu'a ma wadda ya zalunce ka ba laifi ba ne annabi kuma ya ja kunnan azzalumai daga addu'ar waɗanda suka zalunce su tana daga cikin addu'ar da manzon Allah yake akan ɗauke ta ne akan gajimare don maza maza a haura da Allah ya yi rantsuwa da izzarsa da buwayar zai taimaki wadda aka zalunta karka yadda ala ayyuhal tsakanin malami da ɗalibi babu zalunci duk wanda aka zalunce shi addu'ar annabi ya ce kar ku yi kokonton Allah zai karɓa tabbas Allah zai karɓa Allah zai karɓa jama'a mun fahimta akwai wani bawan Allah da haka ya taɓa faruwa da shi a cikin waɗansu al'ummomi da suka shuru mai mulki ne yana da ƙarfi yana da dukiya yana da abin da masu mulki suke da shi to sai ya haɗa hulɗa da wani makiyayi aikin wannan makiyayi shi ne kawo mishi dabbobi shi yana saya yana bukatunsa da hidimominsa irin na masu mulki zai sai tumaki ashirin talatin shanu goma shanu biyar duk dai harkar in ta tashi wannan makiyayi yake nemo to wani lokaci sai karbi dabbobin bayan ya karbi dabbobin ya je yayi sa da su da mutumin ya zo sai ya mishi mulki ya ci duk hanyar da zai ya bi bai samu haƙƙinsa da ya koma gida sai ya je sai ya yi addu'a ma wannan shugaba a cikin shekara biyu mulkin wannan shugaban ya wuce a hannunsa a cikin shekara ɗaya bayan subucewar mulkin duk abin da ya mallaka a duniya ya ƙare sanadiyar ƙarewar dukiyar wata jinya Allah ya haɗa shi sanadiyar wannan jinyar mana duk abin da wannan mutum ya mallaka sai da ya kare ƴaƴansa suka zo suka shiga cikin hidimar jinyar duk abin da ƴaƴan suke da shi sai da ya kare sai da ya yi shekara bakwai a cikin wannan jinyar kullum jinya karuwa yake duk abin da ɗan adam ke yi wa kansa sai da ta kai ma wannan mai mulkin yi mishi ake shine arzalul umur rayuwa mafi kaskanci a rayuwa shine a ce tsarki yi maka da to wahala an shiga wahala bayan gidanka fita da shi za to wahala an shiga wahala to duk wani abu da ɗan adam zai iya yi wa kansa sai da suka yi ma wannan mai mulkin yi mishi ake to suna nan ana fafutukaya sai suka ji labarin wani mai jinya wani babban likita a can kasar yemen to yaran nan sai suka ɗauki mahaifinsu sai suka tafi da shi wajen wannan likita lokacin da wannan dattijo aka mayar wa likitan labarin jinyar da yadda jinyar ya faru da irin yadda aka yi jinyar shi wannan likitan sai ya ji ai cikin waɗanda suka yi jinyar wannan dattijon akwai ma waɗanda a hannunsu ya koyi harkar likitanci akwai waɗanda sa'o'insa ne akwai waɗanda su ne laktarorinsa a wannan harkar to sai ya ce ma waɗannan yara ku zaunar mun da mahaifi zan yi magana da shi ya ce mishi dattijo jinya da kaga mutane suna jinya rashin lafiya da kaga mutane suna rashin lafiya Allah na saukar da jinya wa mutane ne a bisa waɗansu dalilai guda uku dalilin farko Allah na saukar da jinya wa mutum domin ya jarrabi imanin na biyu Allah na saukar da jinya wa mutum domin a kankare mishi waɗansu miyagun ayyukan. Allah na saukar da jinya wa mutum idan wani ya mishi Allah ya ji. Waɗancan hanyoyi guda biyu na farko su ne hanyoyin da ake fafutukan magani idan ya dace da wa'adin Allah, to idan aka sha sai a Amma kashi na ukun nan duk wadda addu'a ya maka sanadiyar addu'ar ka kamu da wata jaraba jinya ko wata fitina to ita ba maganin da ake sha a warke sai ran da ya yafe ka ko kuma haka kwanakin ka za su kare kana tare da wannan matsala yace mishi to baba dukkan inda kuka yi jinya manyan likitoci ne kwararru akan harkar jinya tunda an yi shekara bakwai ana wannan jinyan me zai hana baba mu jarraba wannan kashi na uku shi ma mu yi jinyansa yadda shari'a ta ce ko za mu dace ya ce mishi ainihin likita duk abin da kace ai shi za a ya ce to baba tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah ka yi tunani a rayuwarka za ka iya tuna akwai wani wadda ka taɓa cutansa a rayuwa wadda kai baka manta ba ya ce eh kwarai akwai su ya lissafo mishi mutum guda hudu ya ce baba waɗannan mutane guda hudu da ka zalunce su suna raye ko sun mutu yace dukkan su ina tsammanin suna rayu yace to baban gode wa Allah yanzu zan baka sati biyu za a koma da kai gida bayan sati biyu a dawo mini da kai waɗannan mutane guda ku idan kun koma gida a ɗauke ka a tafi da kai wajen kowane ɗaya daga cikinsu hakkinsa da yake kanka ka biya shi ka nemi sulhu da shi bayan sati biyu ku dawo suka ɗauki dattijo suka ɗora shi akan abin hawansu suka dawo da shi gida suna dawowa gida dattijo ya ce a fara tafiya kun mai dabbobi aka ɗauke shi aka tafi da shi gidan wannan makiyayi wannan makiyayi yana ganin yan a halin da a hannu ake sauko da shi a hannu ake ajiye shi in an ajiye shi a rike shi wannan makiyayi da ya gan shi yi fashi da kuka ya ce yalla bai ya ce gaya yadda Allah ya jarrabe ni ce, amma jinya mai na iya tsawon shekaru shawarwarin da tu ya kamata mu bi don jinya bi, yanzu wani likita ne ya ce. ɗaya daga cikin ababen da ke sabbaba irin wannan cutar akwai zaluntan bayan Allah ya kuma ban shawara duk wadda wata alaka ta zalunci ta taɓa shiga tsakanina da shi in je in nemi abuwansa in nemi yafiyarsa wannan dalili yasa nace a ɗauko ni a kawo ni gidanka ka gani yace mishi ka tuna abin da yake tsakanina da kai yace na tuna Ya yace to na zo neman alfa don alakar da ta haɗa mu da kai na musulunci ka yafe mun abin da na maka idan ma ba za ka yi abuwan dukiyarka ba ka mai da shi ya zamba shi idan Allah ya ban lafiya na samu hali na biya wannan mutum sai fashe da kuka ya sai yalla wallahi na ya sai ka duniya da duk abin da ke tsakanina da kai na yafi kuma ina roƙon Allah Allah ya baka lafiya na rantse muku da Allah da ya kai mishi wannan abin da yake tsakanin su da fara tafiyar akan kafar awa uku da ya kai mishi wannan yafiyar da ya fara tafiya akan kafar wallahi awa uku sati biyu masu zuwa aka wuce da shi kun likita bayan ya je kun sauran mutanen duka sun yi sulhu likita sai ya ga baba ya shigo da kafar baba ya fara murmurewa baba ya koma cikin haihuwarsa ya ce mishi baba ya yi aka ya ba shi labarin yadda aka yi ya ce mishi to baba akwai irin ka jinjin suna nan a kwance suna jinya shekara da shekaru ana ta neman magani ba a sha kan abin ba matsalar kuma ba ta magani ba ne wani masinjansa ne ya mishi Allah ya ce wallahi wani mai wanke wancan gidansa ne ta mishi Allah ya wani yaron gidansa ne ya mishi Allah ya bala ka dubi yadda mutanen mu suke mu'amala da kira mai wanke wancan nan ba in ka samu gida mai kirki mai taimakawa a wata wanke wancan nan ya ba ta dubu ɗaya da ɗari biyar sai ka samu gidan da wata uku ba a biya ta kuma ayyukan asiri ne da Allah da suke wanke wanke a gidanka inda Allah ya ta dama da uwarka ne mai wanke wanke Zan yi ko ba zai yi ba ita ma mai wanke wanke a gidan kan uwar wani ne jarraba ce kawai ta rayu to kar wani ya zauna a karkashin ka ka cuce shi kar ka yadda wani kowaye a karkashin ka ka cuce shi yadda mishi yalla kawai ire-iren ku suna nan da yawa suna jinya duka hanyar da za a bi a yi jinyar su an yi abu ya gagara su ba su gane wani ne ya musu addu'a ba likitocin ba su gane wani ne ya musu addu'a ba na rantsa muku da Allah kan kuwa idan da yau likitocin wadda suke karɓar majinyata a asibiti sun fahimci addini yadda ya kamata ta hanyar waɗannan shawarwarin da an sallabi mutane da yawa a asibiti wani jinyar sa wallahi addu'a ce ba wai jinya ba ba wai jinya ce da ake shan magani a wani wani ne ya bishi addu'a saboda addu'ar wadda aka zalunta tana da haɗari sosai akan wadda ya zalinta Allah ya sa mu dace annabi yace bawa bayi fushewa ana amsa addu'arsa matukar bai yi addu'ar a bisa sabon Allah ba shine kai addu'ar da ta zan addu'a ce ta ta'addanci wadda Allah bai su au ka fi rahimin ko kuma addu'ar ta shafi yanke zumunci yanke alaka tsakaninka da bayin Allah malam yasta ajal matukar dai ba gaugawa mutum yayi ba kuma addu'arsa ba ta sabon Allah bane ba addu'arsa ba ta yanke zumunci bane ba addu'arsa babu gaggawa a ciki annabi yace Allah baya fushewa wajen ansa wannan addu'a Allah ya amsa mana addu'in mu kila ya rasulullah sabai suka ce ya manzon Allah wamal istidal menene wannan gaggawan kare yace ya kulu shine mutum ya dinga cewa qad autu wa qad autu nayi addu'a nayi addu'a falam ara yustajabu li har yanzu ban ga an amsa mini ba fa yastafiru inda zalika wa da du'a sai ya samu karayar gwiwa lokacin da bai ga biyan bukatan ba sai ya daina addu'a وفي مسند الأحمد وفي مسند أحمد أتكلم مسند الإمام أحمد حديث أنس قال حديث أنس أمال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يزال الأبد بخير ما لم يستعجل باوا باي كشيوا da alkhairi kullum yana cikin alkhairi addu'o'insa karbabbu ne rayuwarsa tana cikin alkhairi matukar bai yi gaugawa akan neman biyan bukatunsa ba kalu ya rasulullah abin suka ce ya manzan Allah kai fa ya ta'adi yayin ne zai yi wannan gaugawan hali yake ya kulu karkar da autu rabbi falam yustajab li na roki ubangiji na har yanzu ba amsa mini ba wannan shine gaugawa kuma yana daga cikin abin da ke hana a amsa addu'ar bawa Allah ya sa mu dace Allah ya amsa mana addu'o'in mu sai mu kwana anan sai wani sati idan Allah ya kai sai mu tsora daga inda muka tsaya Allah ya albarkace mu Allah ya zo da kasan nan lafiya Allah ya sa albarka a cikin rayuwar subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah malami kan ba mai tambaya na farko yana cewa amsa a jarabawa daidai yake da cin haram wani ne ke cewa satin amsa a jarabawa daidai yake da cin haram eh satan amsa a jarrabawa ba a cewa daidai yake da cin haram amma shi ma haramun ne satan amsa haramun ne wannan daidaituwa ne na malamai baki daya malami ya ba wa ɗalibi dama ya ba shi likita ake cewa ko sabon Allah ne duk hanyar da za a yi wani magudi na cin jarrabawa da yake in ba za ka iya ba ai za ka iya noma ka je ka yi noma kawai za ka ansa sabon Allah ne babu ci tambaya na gaba cewa yake yi washe mutumin da yake aikin gwamnati hmm. yana karatu sa'annan kuma yana karban scholarship amma yana karɓa ne saboda ba a bashi allowance din zuwa tsaro ilimi ba shin haka mu ya Malam Ibrahim duk ka'ida da za a bi na aikin gwamnati halaccinsa da haramcinsa ya danganta bisa tsarin da gwamnati ta tsara a yi idan wannan abin da yake faruwan a tsarin gwamnati ta halatta haka ya je yana karatunsa ana bashi albashi dama a gwamnatin haka ne ya halatta in ta bayan gida aka kewaya aka yi saboda wadda ke kan kujerar nashi ne ko dan uwansa ne haramun kun fahimci magana matsar kau almuslimuna ala shurutin ka'idar da aka tsara aiki shine ka'idar da Allah ya tabbata saboda haka matukar aka saba wannan ka'idar an yi laifi matukar kuma akan wannan ka'idar ne babu laifi Allah Ibrahim na kai wasu bayanan kallon kuma biyan mu gashi da Allah ya illa anta sirfirka atubu ilai